الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون Allah shi ne wanda ya sanya muku raƙumma da shanu da tumaki domin ku hau wasu daga ciki kuma ku ci naman wasu daga ciki.